Hukumomi da ƙungiyoyin gwagwarmar 'yancin yara na ciki da wajen Najeriya sun himmatu wajen dakile ta cin zarafin yara musamman fyaɗe da ake yi wa yara mata ta hanyar tsewa irin ta daka domin tabbatar da hukunci ga masu laifi sai dai a hannu guda kuma yadda galibin iyayen yaran da irin wannan waƙa ke afkawa suke yawan janye bukatun neman hakkin 'ya'yansu a gaban kotu ko ofisoshin 'yan sanda na sanya gwiwar masu ƙoƙarin ƙwato musu 'yanci ko kuma haƙƙi. Barista Amina Umar ta reshen jihar Jigawa na ofishin lauyoyin tarayya masu ba da agajin kariya ga rauna na 'yan ƙasa ta fayyace wasu daga cikin dalilan hakan. Abin da yake jawa kusan dalilai ne masu yawa amma muhimmai guda biyu su ne tafiyar hawainiya da ita kanta bincike da shari'a suke yi. Akwai ita kanta tsada a cikin harkar tafikar da shari'a. To za mu ga cewa a Najeriya mafi yawan lokuta binciken da ya kamata a ce an yi shi a 'yan awoyi za a ɗauki watanni ana yi kafin a gurfanar da mutum gaban shari'a. sannan a ce 'yan sanda sun gama bincike sun gurfanar shi ma fa magana ta shari'a a kawo shaidu da kuma je kaka dawon da ita kanta shari'a za ka ga so tare an kawo mutum gaban kotu sai a ce ai kotu ba za ta zauna ba. Wani bawan Allah da aka taɓa yi wa 'yarsa fyaɗe a nan Kano wanda ya bukaci a ɓoye sunansa na cewa Ni tun da farko abubuwa da yawa sun faru haka wanda ya kamata ma in janye ko kuma barazana da wasu ganin to amma ni kawai tun da farko na bar wa Allah lamura don ko a yanzu dai a yanda na kai matsayin shari'ar ta ko tasowa babu raina yau ji labarin yanda na yi shari'a za ta tabbatar da cewa eh, na yi kokari shaidun da suka farko-farkon abun yadda suka ba da goyon baya suka yi bayani cewa eh ga abin da ya faru a gabansu ga abin da suka sani to dai aka ɗau lokaci sai aka canza musu ra'ayi aka tsoratar da su suka kasa bayani kamar yadda suka yi da farko. To amma Baba Jibo Ibrahim da ke zaman kakakin kotunan Kano ya yi tsokaci kamar haka. Babu shakka idan aka kawo kotu wato wani lokaci mukan samu ƙalubale gaya wajen laifin da ya shafi fyaɗe. Idan har ɓangaren masu gabatar da ƙara ba su tabbatar da waɗansu muhimman abubuwa matakai ne waɗanda ake bi a jihar Kano an gabatar ko kuma an samar da irin waɗannan ƙararraki musamman ma a gaban manyan kotuna kuma da yawa an riga an ji irin hukunce-hukunce hukuncen da aka yanke akan irin waɗannan laifuffuka. Duk da cewa lalurar jeka ka dawo na tilasta raunanan talakawa haƙura da neman haƙƙin 'ya'yansu a gaban kotuna, amma barista Amina Umar ta ce ba haka ce mafita ba. kotuna na musamman samar da lauyoyi wadatattu a cikin ministry of justice samar da kotuna wadatattu a ce kowane alkali yana da kotunsa kuma a ce kowane kotu tana da lauyanta wanda a nan yake jiran ma shari'a yake ba wai a ce sai an yi ba a ce lauya bai zo ba lauyan gwamnati bai zo ba a'a yan sanda ba su zo ba a'a hukumar gidan gyaran hali bata kame laifi ba wanda dai a ƙarshe wanda aka aikata laifi shine zai je a jikinsa kaga zai gwammace ya duka biyu gware ya ɗaya tunda bahaushe ya ce idan duka ya yawa na ka ake karewa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.